assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan lokaci ya ku yan uwa na san duk duniya babu wanda yake so ya taɓe ba ni ba ba kai ba baki ba to hanya mafi girma wanda ya kamata a ce mun riƙe ba tare da mun taɓe ba shine hanyoyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan cewa zai tafi ya bar mu akai waɗannan hanyoyi biyun su ne alƙur'ani da kuma sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam sunnonin shi kenan duk wanda ya rike su ba shi ba taɓewa abin nufi ya yi wa kanshi tanadi a nan duniya da kuma gobe kiyama to ta yaya za a yi mu iya ƙoƙarin rike waɗannan abubuwan ba tare da mun fahimce su ba muna watan alkur'ani watan da Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani to muna karanta alkur'ani sosai to amma muna fahimta tambayar kenan in ba mu fahimta ba ta ya za a yi mu iya riƙewa ko mu yi aiki da shi don riƙe wanda ake nufi shine kai aiki da shi Allah maɗaukin sarki yake cewa inna hadha alquran lalle wannan alqur'ani shi wannan alqur'ani ya hadi lillati hiya aqwam yana shiryarwa ne zuwa ga ah, allati hiya aqwam abin da yake mafi soyuwa halaye na ayyuka na kwarai wanda Allah maɗaukin sarki yake so Allah maɗaukin sarki a cikin suratul Isra yake wannan magana idan ka duba sauran wurare za ga liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab Allah maɗaukin sarki ya saukar da alqur'anin ne domin a yi tintintini a yi nazari kan ayoyin wal yatadhakkar ulul albab duk ilimin ka duk na duk tunanina duk tunaninki wallahi muna da mantuwa sai Allah maɗaukin sarki yake cewa wal yatadhakkar ulul albab abin tintintini ne ga masu kwakwalwa masu hankali masu tunani masu nazari saboda haka mu riƙe alƙur'ani mu fahimci abin da muke karantawa mu riƙe sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya bamu iko domin hakan shine tanadi a gare mu Allah madaukin sarki ya amshi dukkan abubuwa ayyukan alkhairi da muke yi ya kuma yafe mana zanubanmu wassalamu alaikum wa rahmatullah